فإن الدعاء فيها كلام لا يستغني عنه المؤمن وإن نبينا عليه الصلاة والسلام وإن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وبدأ الذكر وكان يقول الكلمات القليلة الحافية للمعاني الجامعة العظيمة وأكد شأنه في دعوته عليه الصلاة والسلام فكان يعجبه إذا دعا الله أن يدعو بالجواب الكريم ويتأكد على كل مسلم أن يحسن إقباله على دعوات النبي عليه الصلاة والسلام الطيبة الثابتة عنه يقبل عليها يقبل عليها دعوة لله بها وتأملا لمعانيها وتحقيقا لغاياتها ومضامينها فإن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم معصومة من الزلل والخطأ دعوات معصومة من الزلل والخطأ وفي الوقت نفسه مشتملة على غاية وضريب العالية ونهاية المفاسد الرفيعة أيها المسلمون هذه وقفة مع عظيمة كان يدعو بها نبينا عليه الصلاة والسلام وهي ثابتة عنه وقد حوت مجامع الخير وأبواب البر وأسس السعادة في الدنيا والآخرة روى أحمد في مسنده والطبراني في معجمه بسند ثابت وصححه الألباني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث الشداد بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد بن عوف إذا استند الناس الذهب والفضة فاقلد هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك التبرع أمري والعزيمة على الرسل وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت أعلم الغيوب معاشر المؤمنين إنها دعوات عظيمة جامعة ما أحوجنا إلى العناية بها والمحافظة عليها ولنتأمل اليوم في معانيها ودلالتها فقوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الثبات في الأمر هي صيغة عامة فقد يندرج تحتها كل أمر من أمور الدين والدنيا والآخرة والثبات عليها يكون بالتوفيق إليها والاستقامة عليها والسداد وعزم ذلك الثبات على الدين والطاعة والاستقامة على الهدى وقد جاء من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مسرف القلوب صرف قلبي على طاعتك قلت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء أو أن القلوب لا تتقلب قال نعم ما من قلب إلا بين أسبعين من أسابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فإن شاء أقامه وإن شاء عذابه وأحوج ما يكون العبد لهذه الاستقامة عند الاحتضار من نزغات الشيطان وإغوائه والثبات في سؤال الملكين وعند المرور على الصراط وقد جمع الله تعالى كل هذه الأمور في قوله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية فتضمن هذه الدعوات الجليلة فتضمن هذه الدعوة الجليلة الثبات في كل الأحوال والأوقات والأماكن فالثبات على الدين مطلب أساس لكل مسلم صادق يريد سلوك الطريق المستقيم والفوز بجنات النعيم ورضا رب العالمين ولا يستغني عنه المسلم في زمن من الأزمان غير أنه لم يكن قط في زمن أهوج إليه في زمن أهوج منه إليه من هذا الزمان الذي عمت فيه البلوى وقل فيه العلم وزاد فيه الجهل واختلط على كثير من الناس أمور دينهم فتبين أهمية فتبين أهمية وضرورة سؤال الله تعالى التثبيت على الإيمان وقوله عليه الصلاة والسلام والعزيمة على الرشد وهو مطلب كذلك عظيم والرشد عباد الله هو كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة والعزيمة على الرشد هي الجد في الأمر بحيث ينجز كله بحيث ينجز ينجز كل ما هو رشد من أموره بحيث ينجز كل ما هو رشد من أموره فكثيرا ما نسمع بالأحاديث والمواعظ النافعة إلا أن عزائمنا فترة وهممنا ضعيفة فما أهود كل منا أن يسأل الله تعالى العزيمة على الرشد أي أنك إذا بلغك الخير وعلمت به أن تعزم عليه وأن تحرص على فعله وأن تفعله لتكون من أهله فلهذا كان من أهم الأمور سؤال الله تعالى العزيمة على الرشد ولهذا علم النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة قال له قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري أخرجه الإمام أحمد وابن حبان فالعبد يحتاج إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه في تحصيل العزم وأما قوله عليه الصلاة والسلام وأسألك شكر نعمتك فشكر النعمة من أعظم المنن ومن أكبر العطايا أن يوزعك الله جل وعلا شكر النعمة فالقلب يشكر الله بالاعتراف بالنعمة واللسان يشكر الله بالتحدث بها والثناء على الله وحمده بما هو أهله والجوارح تشكر الله باستعمال النعم في طاعته تعالى فالمعنى أسألك التوفيق لشكر نعمك التي لا تحصى لأن شكر النعمة يوجب مزيدها وحفظها واستمرارها على العبد كما قال جل في علاه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم الآية وقوله عليه الصلاة والسلام وحسن عبادتك فحسن العبادة مطلب عظيم ومقصد جليل بل إن الله تعالى لا يقبل العبادة إلا إذا كانت متصفة بهذا إلا إذا كان متصفة بهذا فقال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا فحسن العبادة يكون بإتقانها والإتيان بها على أكمل وجه ويكون ذلك على ركنين الأول الإخلاص لله جل في علاه والثاني المتابعة فيها فيما جاء في الكتاب والحكيم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأما قوله عليه السلام وأسألك لسانا صادقا فالمعنى أن يكون لساني محفوظا من الكذب والإخلاف بالوعد وسؤال الله تعالى الصدق لهو من أجل المنى والرغائب فإنه أول الطريق إلى درجة الصديقية التي هي أعلى الدرجات بعد النبوة ففي المتفق عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وقوله عليه السلام وقلبا سليما فالقلب السليم هو القلب النقي من الذنوب والعيوب وهو القلب الذي ليس فيه ما يكره الله تعالى فدخل في ذلك سلامته من الشرك الجلي والخفي ومن الأهواء والبدع ومن الفتو والمعاصي كبائرها وصغائرها الظاهرة والباطنة كالرياء والعجب والغل والغش والحقد والحسد وغير ذلك وهذا القلب السليم هو الذي لا ينفع يوم القيامة سواه قال تعالى يوم لا ينفع مال إلا من أتى الله بقلب سليم وأما قوله عليه الصلاة والسلام وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فمن دوامه دعاء الخير وكوامله حيث سأل في هذه الجملة الخير كله ظاهره وباطنه سره وعلانيته ما كان منه في الدنيا وما كان منه في الآخرة وقوله وأعوذ بك من شر ما تعلم من كوامل تعوذه وجوامعه فإنه في هذه الجملة تعوذ من كل شر ومن كل بلاء في الدنيا والآخرة وقوله عليه الصلاة والسلام في خاتمة هذا الدعاء وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب ففيه إقرار ففيه إقرار العبد بذنوبه وخطاياه وكثرتها وتعددها وأن منها ذنوبا كثيرة قد نسيها العبد ولكن الله تعالى أحصاها فعلم الله عز وجل فعلم الله عز وجل محيط بالسرائر والمعلنات بالذنوب المتقدمة والمتأخرة علمه محيط بكل شيء فهو تعالى علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فعلام الغيوب تدل على ساعة علمه تعالى فإن علام صيغة مبالغة لكثرة العلم وشموله وهذا التوسل الجليل في هذا المقام العظيم فيه غاية الأدب والتعذيب لرب سبحانه وتعالى إخوة الإسلام في هذه الكلمات في تلك الدعوات من المقاصد والمطالب والمضامين المهمة الكثيرة الكثيرة لذا عمر النبي عليه الصلاة والسلام باكتنازها لأنها هي الكنز الحقيقي الذي ينمو في ازدياد من الخير في الدار الدنيا والادخار في الدار الآخرة فهذه وصية عباد الله بالعناية بهذا الدعاء العظيم الجامع وهو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام مع التأمل بدلالاته ومعانيه عباد الله مما مر بنا في هذا الدعاء قوله عليه الصلاة والسلام وأسألك العزيمة على الرشد ومن العزيمة على الرشد عقب صيام شهر رمضان صيام ست من شوال كما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن من صام رمضان وأتباعه بست من شوال فكأنما سام الدهر كله فيما أخرجه مسلم ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin sammai da ƙasa wanda yake jin addu'a daga bayinsa kuma yake karba shine wanda yake saukar da ni'ima ga bayinsa wanda yake ba ta iya kididduguwa shine wanda yake yayi dukkan abin da yake na bala'i da damuwa daga bayi ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ina yabo gare shi ina tuba a bisa kurakurai na ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah tabaraka wataala shi kadai shine ya tuffanta da izza da kibriya da buwaya da girma da daukaka ina ce da annabi Muhammad bawan Allah ne manzan Allah ne wanda Allah ya yi shi da wannan shari'a cikakkiya sai da mun tabbata ga annabi Muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki bayan Allah waliyan Allah masu girma da waɗanda suke bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan ka yan uwa musulmi ina wa kaina da ku baki ɗaya wasiya da tsoron Allah da bin dokokin Allah da yin muraqaba shine tuna Allah da tsinkaye cewa Allah yana ganin mu a duk halin da muke ciki a fili da boye duk abin da muke aikatawa baya koya ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan ne wa kaina da ku wasiya baki ɗaya mu bi shari'a da koyarwa manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shari'ar da babu abin da yake na alkhairi face sai da ya dora mu akai sannan babu abin da yake na sharri ko mai tutura face sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu akai sai da da manta Allah tabbata gare shi da alayansa da sahabbansa da wanda suka ba hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya shiryar da mu zuwa gare shi mafi alkhairi cikin al'amuran mu shine yin addu'a roƙon Allah domin addu'a ko ba ce mai girma da mummuni yake shiga domin ya samu biyan bukatunsa na duniya da kuma abin da yake so a gobe kiyama musamman kuma addu'a tana da matukar muhimmanci a lokacin da fitintunu suka yawa a lokacin da al'amura suka rikice wahala ta yawa mu sani addu'a ita ce makami da mummuni yake rikewa wanda baya wadatuwa ga barin wannan makami domin ya samu ainihin mafita daga cikin dukkan wata damuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ya gaya mana a cikin hadisi cewa Allah ya bashi jawami'ul kalim wato Allah ya bashi wato wata baiwa ta yin magana ta kaitacciya, kuma sai ta ɗauki ma'ana mai yawa haka manzon Allah yake shi baya yin magana mai yawa mai tsayi a'a yana magana ne a takaice amma ma'anar maganar ta kuma tana da yawa to haka ma cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zaka ga addu'o'insa ba su da tsayi amma suna ɗauke da dukkan alkhairai na duniya da kuma lahira shi yasa ya dace gare mu mu yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa ma'ana mu koyi irin addu'ar da yake yi mu rika roƙon Allah da irin addu'o'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin addu'o'insa kamar yadda muka faɗa suna ɗauke da dukkan wata ma'ana ta alkhairi kuma suna ɗauke da dukkan wani abin da mutum yake nema na tsari bayan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar mu manta shi zababbe ne manzo ma'asumi wanda Allah ya kare shi saboda haka addu'arsa tana da matukar muhimmanci domin ta kunshi ma'anoni masu girma ta kunshi wato abin da bawa yake bukata na dukkan alkhairi da yake so gare shi da kuma neman tsare daga dukkan shari yan uwa musulmi a yau mun dauki wata addu'a cikin addu'o'i manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wace ba ta da tsayi amma tana dauke da ma'ana mai girma wanda ya kamata mu rike ta mu rika yin addu'a da ita cikin addu'o'i da muke roƙon Allah da ita domin ta kunshi dukkan wani kofa ta alkhairi da kuma sa'ada rabo na duniya da kuma lahira da kuma neman tsari daga dukkan wata musiba ko bala'i na duniya da kuma lahira wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa da Imam Tabarani a cikin littafin sa Al-Mu'jam da sanadi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake gaya wani sahabi Shaddad dan Aus yace ya Shaddad ya kai Shaddadu ibn Aus idan tanaza nasu dhahab wal fidda idan mutane suka bazama wajen neman zinari da azurfa don su tara su taskance idan tanaza nasu dhahaba wal fidda idan mutane suka bazama wajen neman zinari da azurfa don su taskance su tara faktanis ha'ula'in kalimat to kai ka yi ƙoƙari ka taskance waɗannan kalmomi wato rayuwar mutane shi ne kowa yana iya kokari a duniya ya game ya yaji mai tara ne kokarin kowa kowa yana iya kokari mai ka taskance mai ka aje ce idan mutane suna wannan ruruma da kokari na neman abin duniya zinari da azurfa su taskance to kai yi kokari ka rike wannan ya zama taskarkace a hannunka ya zama yana cikin taska mai tsada mai daraja da za ka aje domin za ta yi maka amfani duniya da lahira manzo Allah yake gaya wa shaddad wannan idan tanata an-nasu adh-dhahaba wal-fidda faqtanil ha'ula'i kalimat idan mutane suka bazama kowa yana neman abin duniya zinari da azurfa dan ya taskarce dan ya aje to kai yi kokari ka taskarce waɗannan kalmomin shine manzo Allah yake da shi Allahumma inni as'aluka thabata fil amri Allahumma inni as'aluka thabata fil amri ya Allah ina roƙonka as fil amri tabbata akan al'amari wal azimata 'ala rusdi da kuma azama akan duk abin da yake na shiriya na daidai ne ka sa in zanto mai azama mai dagewa da yin abin da yake na daidai ne da shirya. wa as'aluka shukra ni'matik ya Allah ina roƙo ka kin samun godiyar ni'imarka wa husna ibadatik da kyautata bautarka wa as'aluka lisanan sadiqan ya Allah ina roƙonka ka bani harshe mai faɗar gaskiya wa kalban saliman ya Allah ina roƙonka bani zuciya wankakkiya wa as'aluka min khairi ma ta'lam ya Allah ina roƙonka dukkan alkhairin da ka sani wa a'udhu min sharri ma ta'lam ya Allah ina neman tsarinka daga dukkan sharrin da ka sani wa astaghfiruka ya Allah ina neman gafararka mimma ta'lam daga abin da ka sani wanda ni ban sani ba cikin abin da na aikata innaka anta allamul ghuyub ya Allah lalle kai masanin abin da yake boye ne na gaibi wannan sune kalmomin da manzo Allah ya gaya wa Shaddad ka taskace waɗannan kalmomi suna daidai da zinari da azurfa bal sun fi zinari da azurfa daraja Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب يموى وانا أدعى أدعى تيني جرمة كالموميني ما تدرجة ما تدرجة masu tsada wanda muke da bukata mu kuma mai kokarin fahimtar ma'anonin da ke cikin waɗannan kalmomi domin fahimtar ma'anar ke ƙara mana azama da kuma dagewa wajen kiyaye kalmomin da kuma yawan addu'a da su da maimaita su to a yau za mu ɗan yi nazari akan kalmomin waɗannan addu'a a taƙaice insha Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa shaddad ka roƙi Allah ka ce Allahumma inni as'aluka thabata fil amri ya Allah ina roƙonka ka bani asabata tabbatuwa dagewa tsayawa akan al'amri al'amari wannan kalma da manzo Allah ya ga wa Shaddad ibn Aus Allah ya kara masa yadda ka bani sabati da tabbata akan al'amari al'amru kalma ce wacce take amma wato mai fadi wanda komai zai iya shiga cikinta na al'amarin duniya ko addini ko al'amarin lahira at fil amri ma'ana Allah ka bani dacewa in samu istiqama in samu daidaito in samu tsayuwa akan abin da yake na daidai as-sabata fil amri a cikin addini na da duniyata da lahirata shine Allahumma inni as'aluka sabata fil amri ya Allah ka bani sabat dagewa tabbata akan daidai a cikin al'amurana ma'ana ka bani daidaito ka bani istiqama ka bani dacewa kan tsayawa akan duk abin da yake na daidai ne a cikin al'amura al'amari na addini al'amari na duniya al'amari na lahira Allah ka bani asabata tabbatuwa akan daidai a cikin dukkan wannan al'amari nawa akan abin da ya shafi tabbatuwa akan daidai a cikin addini hadisi ya zo daga ummu salama Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aktsaru du'a'in nabi sallallahu alaihi wa sallama yawan addu'ar da yake nanatawa yakan ce ya mutarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik ya Allah mai jujjuye zukatan bayi ka juyar da zuciyata zuwa ga yi maka da'a ta ce na ji manzan Allah yana yawan faɗa wannan kalma sai na ce ya rasulallah ma aksara ma ta dubi hazar du'a ya ma'aikin Allah kana yawan yin addu'a da wannan addu'a ka ce ya mutarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atik me yasa ma akthara ma tadu bi hadha ad-du'a aw anna al-quluba tataqallabu la tataqallabu ya ma'aikin Allah kana fadan wannan ne saboda zukata suna iya juyawa ta canja kana yawan cewa ya Allah wanda yake jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a kenan zuciya tana iya canjawa ya ma'aikin Allah kala na'am ya ce ƙware kuwa Mamin kalbin babu wata zuciya ta bawa cikin bayin Allah illa bai wasu usba'ain min asabi'ir rahman fate yana tsakanin yatsu biyu na ubangiji fa ya sha. Allah shi ke juye zuciya yadda iso fa sha kama? in Allah ya ga dama sai ya tabbatar da zuciya akan istikama akan daidai wa insha Allah in Allah ya ga dama sai ya kyale ta sai ta ainihin ainihin ta bar hanya ta ainihin wato bar abin da yake na daidai Allahu akbar wato wannan yake nuna mana lalle kana buƙatar roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarka akan addinin musulunci ya tabbatar da kai akan yi masa da'a domin me komai yana iya faruwa zuciyar bayi tana tattanjawa zai iya bawa ya canja yau yana musulmi ya koma ya bar addini yau yana mai da'a ya koma ya zama mai sabo Allah ka tsare kuma dama Allah ya gaya mana cikin addu'a ta bayin Allah ma hankula suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya ubangiji kada ka karkatar da zukatan muna roƙonka kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu kenan wannan hadisi yana fassara wannan ayat kenan zuciya tana iya mai karkacewa bayan da tana kan hanya a mike saboda haka asabata fil amr abu na farko shine ka roki Allah tabbata akan imani har ga muwakkal shi sannan kuma kana bukata akan tabbata akan daidai musamman a yayin da zaka bar duniya domin a wannan lokaci shedan ba zai kyale ka ba zai zo domin ya ga cewa a ƙarshen ainihin numfasawarka a duniya ya kau da kai gabarin hanya to kana neman taimakon Allah a wannan lokaci babu wanda zai taimaka maka sai Allah ka cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya zama shine karshen abin da zaka bar duniya da shi in kai wannan to shikenan ka rabauta amma a wajen ma kana bukatar asabat Allah ya tabbatar da kai akan kalmar la ilaha illallah in zaka bar duniya abin sannan kuma asabata fil amri bai tsaya anan ba wannan kenan a yayin rayuwar duniya da lokacin da za a batta kuma in an je can ma kana bukata asabat in ka tafi lahira domin akwai sirati a can ma kana bukatar tabbata akan sirati domin da yawa in sun hau za su zame su fada gidan wuta kamar yadda manzon Allah ya bayyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka kana roƙon Allah ya baka sabat tabbata akan sirati ka tsallake lafiya lau wanda daga nan ne shikenan kuma an gama sai kuma shiga aljanna saboda haka Allahumma inni as'aluka sabata fil amri ya kunshi dukkanin al'amari na rayuwarka ta addini a yayin da kake rayuwa a duniya da yayin barin duniya da yayin ka je ma lahirar banda kuma ragowar al'amuranka na duniya shi yasa Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani yace yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da harshen masu istiqama masu imani yusabbitu Allahu amanu bil qawli thabit za ta faɗi magana tabbatacciya a rayuwar duniya da ta lahira za su cika akan kalma ta daidai kalma ta yadda da ubangiji a yayin da za su bar duniya kuma Allah zai tabbatar da su akan ta a lahira saboda haka asabat fil amr matlab ne abin da ake bukata asas mai matukar muhimmanci musamman musamman a lokacin da al'amura suka rikice a lokacin da fitina ta yawa musamman a lokacin da addini ya zama an shiga rudani a cikinsa rayuwa ma an shiga rudani a cikinta kana bukatar asabata fil amri Allah ya tabbatar da kai akan daidai cikin addininka cikin duniyarka ashe wannan addu'a muna da matukar bukatar ta Allahumma inni as'aluka asabata fil amr ka tabbatar da ni akan daidai cikin dukkan al'amura sannan yace wal azimata ala rushdi ya Allah ina roƙonka ka bani azima shine ka bani azama da dagewa akan abin da yake na shirya, al'azimata alar rushdi ya Allah ka bani dagewa da tsayawa wato wajen zartawa da tabbatar da abin da yake shari'a ne wanda na sani in ga cewa na aikata shi wannan ma yana cikin abin da yake mafi muhimmanci gabawa domin rabon duniya da lahira duk yana kan wannan al'azimata alar rushdi rabon duniya da la'ira duk yana kan wannan domin ma'anar azimata alaru shi ne hiyar jiddu fil amri dagewa kan wani al'amari wanda ka san daidai ne Allah ya taimake ka ka iya yin wannan abin domin shi kan shi yin ba wai sanin daidan ba a'a ka zartar da abin da yake daidai ka aiwatar da shi sai da taimakon Allah sai da taufiki daga Allah domin da yawa abubuwa na alkhairi mun san su mun gan su musamman abin da ya shafi addini kullum za a yi mana wa'azi kullum muna jin ƙur'ani ana gaya mana muna jin hadisai amma don Allah a cikin abin da muke ci kashi goma nawa muke aiki da shi nawa muke aiki da shi ɗaya biyu uku akallu min zalik ba ba mu sani ba ne ba ba mu ji ba ne mun ji mun sani amma matsala shi ne yin dagewa mu yin sai Allah ya taimake ka ka roki Allah ka. akan yin daidai ba wai sanin daidan kadai ba Idan ka san daidai ka gamsu da shi ba yana nufin kuma shi kenan magana ta kare ba Ka yi daidan shi kuma sai Allah ya taimake ka shi yasa da yawa za a ga mutane ana yawan jin wa'azi ana yawan jin abin da yake na shari'a amma nawa nawa mutane suke aiki Kaɗan muke yi daga abin da muka sani saboda me ai ka samu tawfiki daga Allah sai Allah ya datar da kai ka san daidai kuma kai aiki da daidai shi kan shi ka roki Allah tawfiki ka roki Allah dacewa ta Allah rush azima dagewa akan yin abin da yake na daidai din da ka sani shi yasa manzo Allah ya koyar da wani sahabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wani sahabi Ya ce masa kul kai addu'a ka ce Allahumma qini sharra nafsi ya Allah ka tsare ni daga sharrin kaina wa'zim li ala arshadi amri kuma ka bani dacewa in zartar da in aiwatar da abin da yake na daidai cikin al'amari na ka sani kuma ka yi abin wannan ba karamin aiki ba ne sai da dace daga Allah da yawa mun san daidai da yawa muna jin wa'azi amma ba ma aiki da shi cikin kashi goma na abin da ake gaya mana watakila kashi biyu ko uku kaɗai muke iya yi amma an ka roki Allah Allah ya datar da kai Abinda yake na daidai kai kashi biyar shida bakwai to alhamdulillah ai ba karamin aiki kake yi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da wani sahabi ya koka ya je wajen Abubakar Siddiq yace ya Abubakar nafaka hanzala ya Abubakar sunan shi hanzala ni fa hanzala ina jin munafurci ya shiga zuciyata Abubakar hankalinsa ya take yace me faru hanzala yace ni fa ina jin akwai munafurci a zuciyata yace me yasa ka bar haka yace to mun je gaban manzon Allah kai ka ce ga wuta ga aljanna in ya nema na wa'azi sai imanin mu ya cika sai ya karu sai mu ji mu amma idan muka koma kasuwa muka koma gona muka koma cikin iyalai sai mu wanta abuwa da yawa sai abokai sai to ai ma haka nake yi sai suka je wajen manzon Allah ta sallallahu alaihi ya rasulullah ga abin da hanzala ya faɗa cewa in muna gabanka ka ne mana wa'azi imanin mu kai ka ce ga wuta ga aljanna muna gani amma in mun koma harkokin duniya mun shiga iyalai sai mu manta nasina kadiran da yawa muna manta abubuwa ya bana ba munafirci bane sai manzo Allah ya ce a'a ai law tadumuna ala ma takununa indi da za ku dawwama irin yadda kuke a gabana inji annabi yake ga sahabi sahabbai Abubakar Siddiq da anzara law tadumuna ala ma takununa indi la tabi'atkumul malaika to ai da sai malaiku su rika taranku a hanya sanin muku musaba kun zama malaiku inda abin da ake muku wa'azi yanzu shi za ku yi 100 bisa 100 to ai kun zama malaiku walakin sa'atan fata'a sai dai ɗabi'ar mutum ne ba duk abin da yake je yake yi aiwatarwa ba na alheri din a'a wani lokaci ayi wani abu wani lokaci kuma a shiga wani sha'ani amma in ka roki Allah a taufiq kenan al'azimata ala rus Allah ya taimake ka duk abin da kake ji na daidai kai kokarin aiwatarwa kwatantawa to insha Allah ta'ala zaka zama cikin bayin Allah wanda suke nagari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke wannan addu'a yake wa shukran shukra ni'matik ya Allah ina roƙonka ka bani iko rika godewa ni'imarka ya Allah ina roƙonka ka bani iko rika godewa ni'imarka wato godiyar ni'imar ma sai ka roki Allah ya taimake ka akai saboda ai da yawa cikin ni'imomin ma baka ma san kana cikin ni'imar ba shi yasa ka mamanta kuma abin da ka manta za ka yi godiya akai ba za ka yi godiya ba saboda ai baka ma ta ba yanzu kai kana ganin lafiya lau ka yi alwala ka taso ka zo masallaci kana jin ka fes kai yanzu ka manta cewa wannan ni'ima ce ai ka mamanta da ita yanzu in ka je asibiti asibiti guda ɗari da muke da su a garin nan duk inda ka je ga wasu ba sa iya tashi ka je da alaka gani wani kafarsa a rataye wani hannunsa a rataye ka manta da su ba ka tana cewa akwai wani adala asibitin kashi kafarsa haka take a sama ai ka tana da shi ba kai yanzu lafiyar kalau shi yanzu shi yake cewa me ya Allah ka bani lafiya ya Allah amma kai ba ka faɗa saboda ai kana jin kana da lafiya ka manta ma ce ashe kana neman taimakon Allah ya tuna maka cewa ba kana ma cikin nema. ya kamata kai me ka gode wa Allah yanzu lafiya ta tufa daga gida kai alwala cikin ba turo ka akai a keke ba fa a keken guragu a'a da kafar ka ta so ka zo yanzu kai Allah bai ma ni'ima ba amma baka gode wa Allah ba saboda ai baka ma tuna da ita ba to ka roki Allah ya tuna maka cewa fa kana cikin ni'ima dan kai wa Allah godiya Allah na gode da kai min ni'ima ka bani iko na ta'u da kafa ta masallaci na zauna nayi sallah ya Allah ka bayyuka na ya Allah ina gode ma ni'imomin nan kai yanzu da ka taho masallaci yanzu kana can wata an ajiye ma abincin rana in ka je za ka ci lafiya lau akwai wani shi sai an buɗe bakinsa ake samun abincin baya ma cin abinci sai dai a dura masa ruwa amma kai lafiya lau yanzu wannan ba ni'ima ba ce za ka ci abinci lafiya lau amma damuwarka sai ka ce ni wallahi kada tsawa jika ni wallahi ba ni ma da abin nan ok kai damuwarka shine aljiwon ka manta ni'imar da to kana buƙatar Allah ya taimake ka ka tuna cewa ma kana cikin nema don kai wa Allah godiya akan nemar sai annabi ya ce ya Allah ka taimake ni ka datar da ni in gode wa ni'imar kai me yasa saboda godiyar ni'ima da za ka yi ita ce ke lamunce maka ni'imar ta dawwama ta tabbata kuma ita ce lamunce maka ni'imar ta karu kuma ita ke lamunce maka ma ni'imar kada ta tafi domin Allah ya ce wa yi ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah yana muku shela yana gaya muku ya ku bayi Allah ne yake gaya muku ta'azzana wa ta'azzana rabbukum yana muku shela yana muku ye kuwa yana gaya muku cewa la in shakartum ya ku na, in ba kuka yi godiya to la azidannakum zan muku kare akan ni'imar da na ba ku wala in kafartum kuma ina gaya muku ku ji in ne muku ni'ima ba ku yi godiya ba kuka yi butulci to inna azabi la shadid azaba ta mai tsanani ne ba wai ya dauke ni'imar ba sai in dauke ta kuma in kun dandana muku azaba ashe akwai abin ban tsoro kan me rashin godiyar ni'imar Allah ashe in baka yi wa Allah godiyar ni'ima ba akwai matsala saboda ni'imar ba za ta tabbata ba sai Allah ya ɗauke a barsa saboda ni'imar in baka yi godiyar ta ba za ta karu ba amma Allah ya ce in kun gode zan kara muku na lamunce muku in kun gode zan tsare muku ni'imar to yanzu nawa kake tuna ni'imomin da Allah ya maka ga sanan in za mu kidaya ba su da eh, ba su da iyaka yanzu kai da zaka zo masallaci waye ma jagora waye riko ma gora ta nake da idan ka zo in baka da idanu makawo ne kai zaka yi zuwa masallacin da yanda kai sai amma me sai ka nemo sai zo ka raka ne saboda ba yanzu dan Allah da Allah ya ban ma idanunka ka tawo lafiya lau dan Allah ba ni ba bace ka gode wa Allah da Allah ya baka kaza da kaza ni'imomin da ba su da iyaka duk in ka waye gari kai wa Allah godiya a bisa ni'imominsa amma fa ba za ka gode ba sai in ma ka tana kana cikin ni'imar domin da yawa ni'imomin ma ba a ma tana cewa ni'ima ce kai ka wani abu ne daban in aka ajiye ka aka ce amma nima suka ce ni da bani da gida ni da bani da ko dubu ɗari biyar a account dina ni da bani da kaza da kaza wai tunanin ka ita ce nimar amma kai ba ka Allah bai ma nima ta imani musulunci ba Allah bai ma ni'ima ta lafiya ba Allah bai ma ni'ima ta kaza da kaza nawa aka yi maka ni'ima wadda in aka lissafa maka wallahi ba su da iyaka ba wancan ne ni'imar ba a'a ga ta nan tare da kai ni'imomin da Allah yake in ka kida ya ba su da ajali ba za ka yi wa Allah godiya ba to annabi ya ce, ya Allah ka taimake ni rika godiyar ni'imarka domin in Allah bai taimake ka ba sai ka manta da ni'imar shi kuma in baka yi godiya ba sai ya dauke ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa as'aluka shukran ni'matik ya Allah ina roƙonka ka bani ikon godiya akan ni'imar ka sai ya yace wa husna ibadatik kuma ka bani dacewa in kyautata bauta maka wa husna ibadatik ya Allah ka datar da ni in kyautata yi maka bauta saboda me duk wanda yake bautawa Allah fatan shi Allah ya karba dan ya samu sakayya bayan mutuwarsa ya samu rahama ya samu gidan aljanna shine manufar to amma in baka kyautata ibadar ba Allah ba zai karba ba in bai karba ba in ka je can me zaka samu zero ba aiki to ashe kana bukatar ma aikin da zaka yi Allah ya datar da kai kai daidai da yawa mutane ba sa tana wannan kawai ni dai ba nayi ba to dan kayi kawai shi kenan sai Allah ya karba a'a sai kayi yadda Allah yake so domin ya ce kun ayyukum ahsanu amala ahsan dan Allah yake ku yi aiki ya garrabe ku wa zai fi kyautata aiki yanzu maganar da ake fa tsakaninmu ayyukum ahsanu wane ne ya fi ɗayan kyautata aiki yanzu tsakaninmu ga munan da yawa nan wane ne ya fi wani kyautata aiki haka Allah kenan ba wai aikin kawai ba a'a kyautata aiki ihsanul amal kyautata aiki kuma shine na farko kayi ikhlasi kayi aikin dan Allah na biyu kuma kayi aikin yadda annabi ya koyar sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ihsanul amal amma idan kai aikin ba dan Allah ba da riya to ka bata aikinka Allah ba zai karba ba idan ka yi aikin ba tare da tsari na koyarwar da addini annabi ya zo maka da shi ba aikin ba za a karba ba kenan ka yi shirme Za ka wayi gari a lahira amilatun nasiba tasla naran a duniya ka yi aiki tamanin ka kai aiki kana bukatar ka samu sakayya in ka je ba sakayya dan me saboda bai cika wannan sharadi na ikhlasi ba ba kuma baka yi aiki irin yadda annabi ya koyar sallallahu alaihi wa alihi ashe kana buƙatar ma Allah ya taimake ka ka kyautata aikin ka yi shi ma yadda za a karba dan in ka je lahira ka samu sakayya yanzu ba magana ake ta yin aikin ka dai ba yi daban kuma ai karbar kuma daban yanzu kana roƙon Allah ya taimake ka kai aikin daidai kai aikin yadda za a karba saboda in ka je kiyama ka samu sakayya sai ka roƙi Allah ya taimake ka akan wannan dan kar ka je ka shagala ko kuma ka kai baka ma san cewa ga yadda kamar ya kamata a aikin ba kawai kai yadda kake so sai ka je lahira Allah ce ba haka nace ayi ba saboda haka ba karba ba ba karba ba to kuma ya za a yi kenan an samu matsala ba kuma dawowa a bare a gyara kenan yanzu ya kamata mu gyara ka ce ya Allah ka taimake ni ala husna ibadati in kyautata bauta maka saboda me saboda ka samu aikin ka yi kyau a karba sannan yace wa as'aluka lisanan sadiqan ya Allah ina roƙonka ka bani harshe mai faɗar gaskiya wanda yake zai rika faɗar gaskiya saboda ɗabi'ar mutane ƙarya kamar wani abu ne da yake jinin da yake gudana a jikin mutane mutum mafi yawan lokaci zaka je yana da wahala ya rika faɗan magana ta gaskiya a koyaushe kana roƙon Allah Allah ya taimake ka ka zama mai faɗar gaskiya cikin dukkan abin da zaka faɗa saboda manzon Allah yace inna sidqa yahdi ila albir gaskiya tana kaiwa ga aikin nagarta wa innal birra yahdi ila aljanna aikin nagarta yana kaiwa aljanna wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur ƙarya tana kaiwa ga fajirci wa innal fujur yahdi ila an-nar fajirci yana kaiwa wuta kana buƙatar ka zama mai faɗar gaskiya dan ka tsare kanka gabanin shiga wuta yace ya Allah ka bani harshe na faɗan gaskiya lisanan sadikan sannan kuma yace wa kalban salima ya Allah ka bani zuciya wankakkiya saliman kubutacciya daga me daga duk abin da yake lalata zuciya daga kazantar da ke zuciya daga cutar da ke zuciya domin zuciya tana da kazanta tana da cuta in bata tsaftatar ga kazantar ba ba a wanke ta an mata maganin cuta ba to zuciyar ba za ta yi amfani ba a madadin ta bawa mai ita tsira sai ka jefa shi a halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa inna fil jasad mudgha a jikin mutum akwai wata tsoka idan salahat salaha al jasad kullu in dai ta inganta to rabuwar jiki ya inganta wai za fasadat in ta bace duk jiki ya lalace fasada jasad kullu kuma Allah ya ce ranar alkiyama yau la yanfa'u malun wala banun in an je lahira abinda ka tsohuta na duniya ka tara dinari da azaba ba zai ma amfani ba a lahira ya'yan da ka haifa ka tara ba za su ma amfani ba a lahira sai me illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya gamu da Allah da zuciya wankakkiya kana buƙatar zuciyarka ta zamo salima wankakkiya don ka tafi la'ira ka samu tsira domin da ita ake tsira kuma yanzu ake wanke ta anan ake wankewa can kuma sai a tsira to ya za ka wanke zuciyar nan aiki ne faja ka roƙi Allah ya taimake ka Allah ya wanke maka zuciyarka ya taimake ka a akan ka yaki zuciyarka ka wanke ta daga duk abin da yake na ƙazanta, abin da yake na shirka abin da yake na riya abin da yake na bid'a abin da yake na jiji da kai abin da yake na girman ka abin da yake duk mai lalata zuciya na gaba na hikudu na ruko na waye zuciyarka ta zama lafiya lau ba abin da ke ciki sai imani ba abin da ke ciki sai ikhlasi ba abin da ke ciki sai san dan uwanka musulmi ba abin da ke sai san alkhairi ga ɗan uwanka ba abin da ke ciki sai haƙuri ba zuciyarka ta zama wankakkiya ya Allah manzo Allah ce ka roki Allah kalban saliman ya Allah ka bani zuciya wankakkiya wa as'aluka a ƙarshe sai ce wa as'aluka min khairi ma ta'lam ya Allah ina roƙonka alherin duk wani alheri da ka sani ya Allah ina roƙonka shi wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam ya Allah ina neman ka da duk wani sharri da ka sani shikenan ka dunkula komai ka roki Allah dukkanin alherin da Allah ya sani ya Allah duk wani alheri ka bani shi ya Allah duk wani sharri da ka sani ka tsare ni daga wannan sharri shikenan ka duba wannan kalmar in ka faɗi wannan shikenan fa duk wani alheri da Allah ya sani ya ce ya Allah duk wani alheri da ka sani ya Allah ka bani shi ya Allah duk wani shari da kare Allah ka tsare ni daga gare shi kenan kayi wato gaba ɗayan alheri ka roƙa gaba ɗayan shari ka roƙi Allah tsare daga gare shi sannan sai a ƙarshe yace wa astaghfiruka mimma ta'lam ya Allah ina neman gafararka ka yafe min abin da ka sani ya ubangiji wanda ni ban sani ba na manta ma na yi laifuffuka da yawa na manta yau shekarar ka nawa bawan Allah a duniya saba'in sittin hamsin arba'in tamanin ashirin da Allah cikin waɗannan shekarun yanzu kura kurakurai nawa za ka iya tunawa kai wa Allah Allah kaɗai ya san adadinsu kamanta da yawa wani ka nemi tuba wani ma kamanta ba kama ce Allah ya mun ba yana nan a rubuce to sai ka ce ya Allah wa astaghfiruka mimma ta'lam duk abin da ka sani na kure na ubangiji da ne wanda ban sani ba kai ka sani Allah ka yafe mun shi shikenan ka ce gaba ɗaya wanda ka manta ma ya Allah duk abin da nayi na kurakure Allah ka yafe mun ka gafarta mu innaka anta allamul ghuyub domin kai Allah kai ne masanin abin da yake boye ilimin ka wato mai yalwa ne ya ga mai komai da komai ya ubangiji ka san halin da na kasance tun da na taso har zuwa yau shekara ta ka zai ubangiji kurakuren ne Allah ka yafe mun domin kai masanin abin da yake boye Allahu akbar wannan addu'a addu'a ce mai girma kwarai da gaske in ban ce wajibi ne mu haddace ta to ya kamata mu haddace cikin addu'o'i da muke yi mu roƙi Allah safiya da bareci kar a ce wani yini ya zo ya wuce wata rana ba mu yi addu'a da wannan addu'ar ba saboda wasiya ce ta manzo Allah yake gaya wa sahabansa yace ya kai shaddadu ka rika yin wannan addu'a Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusli wa as'aluka shukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka lisanan sadiqan wa qalban saliman wa as'aluka min khayri ma ta'lam wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam wa astaghfiruka mimma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub ka haddace wannan addu'a mai cike da manya-manyan ma'anoni wadda muke da bukatar ta baki daya ka roƙi Allah da wannan addu'a cikin addu’in da manzan Allah salama yake yi sannan kuma a cikin wannan addu'a ya ce as'aluka azima ta alar rushdi ya Allah ka bani iko azima a kan duk abin da yake na daidai ne da na sani ka ba ni iko rika aikatawa in aiwatar da shi na daidai yau ina tsamman muna sha biyu ga watan shawwal ko sha biyu ne yau ko sha uku Allahu akbar kenan shida da shida guda biyu kuma akwai sittu shawwal manzo Allah yake man samu ramadana wa atba bi sittin min shawwal kana ka siya min dahri wanda ya azumin ramadana kuma ya shida a shawwal kamar yayi azumin shekara ne domin alhasan bi ashri amsalha yau mun yi shida biyu amma a cikinmu mu akwai wanda tukuna za mu fara insha Allah sitta shawwal ko kuma sai shawwal ya wuce irin da ni wani da ni wani wani ya dace duk ba shekarar kai kawai ko irin da ke da aka kai ba bai sani ba har yanzu baka yi sitta shawar ba Ka kaga kenan al'azimat ala kana buƙatar Allah ya taimake ka ka san daidai yi me ka aiwatar da daidai din ba ka san wannan hadisin ba ina wanda bai san hadisin ba yau yake ji wanda ya azumi ramadan ya yi shida a shawwal Allah zai ba shi lada kamar ya yi azumin shekara akwai wanda bai san hadisin nan ba to in akwai shi yau ya ji kuma mun yi shida biyu ta wuce yanzu mun shiga shida ta uku in kana da sha'awa in kana so Allah ya baka wannan ladan to gobe lalle ka fara azumin ka na tuttu shawwal kuma ka dage lalle ka yi shine al'azimata ala rush Allah ya taimake ka ka san daidai kuma ka iya aiki da me da daidan a duniyar ka da lahira kai Allah karba ayyukan mu ka yabe mana kurakuran mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina nar rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana ala al-qawm al-kafirin Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana ala al-qawm al-kafirin ya ubangiji yan da suke gazza ana kashe su ba dare ba rana ubangi kai musu dauke kai musu agaji ya Allah kai musu dauke kai musu agaji ya Allah ka tsare jinin musulmi a ko ina ya Allah ka tsare jinin musulmi a ko ina waɗannan azzalimin yahuda ya Allah ka nuna mana karshen su ya Allah ka nuna mana karshen su ya Allah ka isan mana sharru ya ubangiji ya Allah ka daukan mana fansa a su ya Allah ka daukan mana fansa a su ya Allah ka isan mana sharru su yan umu da suke jihohi na nan inda ake cikin ainihin wahalhalu da kuma fargaba jihar Sokoto jihar abin nan a zamfara na yi da makamantar sai Allah kai masu ɗauki da agaji waɗannan azzalumai kai mana maganin su ka ba mu zaman lafiya a kasar mu ya Allah ka shaidar da shugabannin mu ka sanya tausayi a zukatan su ya Allah a cikin hali da muke ciki na kunci ka yaye mana ka musanya mana da ruwa ya Allah ka buɗe mana albarka a cikin dukkan al'amuranmu ka yafe mana kurakurin ka ji kan magabatan mu ka yafe mana kurakurin ka ji kan ka karba ayyukan mu ya Allah ka karɓi ayyukanmu ya ubangiji ka yafe mana kurakuran mu Allah ta'ala ka ba mu damuna mai albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa